يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mamallakinmu mahalicinmu wanda shi ke gudanar da lamarin yau da kullum yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yarda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar jari'a a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya a cikin wannan wuni na 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 da kuma shine 27 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kafin mu fara karatu na farko muna ƙara tunatar da 'yan uwa magana da muka yi kwanaki a bana ban sani ba ko marayu ne suka yawa dan abin da ake kawo marayu a ko waɗanda suke kawo mana sunayen marayunsu muna tarawa sannan kuma akwai kwamitin marayu da su ma suke nemi turo kokon baransu idan abin ya yi yawa a miƙa musu ta can to bana na nan ɗin ma ba su samu ba ballantana da can ɗin su samu ban sani ba ko masu iyayen ne suka zama marayu su ma bana da haka dai muna kira da babbar murya a Allah duk wanda yake da wata dama da zai taimaka a yi kokari waɗannan bayan Allah marayu waɗanda iyayensu suka mutu suka bar su suna ƙanana ba su da ƙarfi ba su da mai taimakon su sai Allah sannan sai al'ummar musulmai da haka yi musu gata mu taimaka mu kamar yadda muka saba taimakawa Allah madaukake taimake mu wannan yana cewa a malam yana cikin masu yin itikafi a wannan masallaci to bukata takan kama ni sai na fita waje sai na fita waje shin dukkan fitan da na yi in na dawo sai na yi tahiyatul masjidi ko ya abin yake sabanin malamai akan tahiyatul masjid sanannen abu ne akan cewa tahiyatul masjid wajibi ne ko ba wajibi bane jumhurul ulama mafi yawan malaman duniya sun nada da na yanzu duk sun da ba akan cewa tahiyatul masjid ba wajibi ce baya daga cikin abin da yake wajibabbu sun gaba dalilai da yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani mutumin kawai ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya masa abin da yake kansa na salloli annabi sallallahu alaihi wasallama ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a cikin wuni da dare su ne abin da yake wajibi a kanka wannan mutumin kawai yace hal alayya hunna akwai wasu sallolin da suka wajaba a kaina in akwai a gaya mun yace la illa an tatawwa yace babu abin da ya wajaba akan ka bayan waɗannan guda biyar din sai dai in kayi nafira ne ka ita dawo ito ba ne wannan mutumin ya tafi yace la azidu ala hada wala an Ya yace to ni ba zan kara akan haka ko ba zan rage ba ya tashi kuma ya tafi manzon Allah ce qad aflaha in sadaqa yace in abin da ya faɗa yi aiki da shi da gaske yace to do ya rabauta to mafi yawan malaman da suka tafi akan cewa tahiyatul masjid ba wajibi bane suka ce wannan dalili yana nuna inda har a ce tahiyatul masjid wajiba ce kuma har ya ce ba zan kara ba ba zan rage ba ya tashi ya tafi ko manzon Allah ce kara bauta ga kuma wata wajibar sallah nan ya bari bai yi ba baya ya ce ba zai yi ba da wannan suka ce to lalle sayyatul masjid ba wajiba ba ce cikin malamai akwai waɗanda suka ce sayyatul masjid wajiba ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan da yanku ya shiga cikin masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a guda biyu kaga suka ce dan Allah ya umarni yace fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada ya zauna har sai ya sallaci a biyu suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa tahiyatul masjid wajibi ne duk lokacin da ka shiga masallaci ingantacciyar magana shine tahiyatul masjid ba wajiba ba ce dalili anan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan maganar yace hatta la tajlis hatta tusalli rak'atayn kada dayan ku ya zauna in ya shiga masallaci har ya sallaci raka'a guda biyu shi ne kuma wannan mutumin ƙauyen ya zo gabansa kuma ya ce menene abin da yake na wajibi a kan kai ce salloli guda biyar ya ce kuma la azidu ala hada wa an kusu wannan yake nuna umarnin da manzan Allah ya nata tahiyatul masjid ba umarni ne na wajibi ba da umarni ne na wajibi to da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai kyale wannan mutumin ƙauye ya ce ba zai kara ba ba zai rage ba ina fata an gane wannan ya ce malam menene dalilin masu yin tarawih sau biyu a wannan masallaci suka yi bayan sallan isha'i sannan sukan yi cikin dare ni kuma malaminmu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai taɓa yin nafila sama da raka'a sha ɗaya ba ciki ko wajen ramadan malamin ka yi gaskiya mu ba kuma mun yi gaskiya kowa da gaskiyarsa lalle annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda hadisin na Aisha radiyallahu anha ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba karawa akan raka goma sha ɗaya ba a cikin ramadana ko wajen ramadana wayan kana a wata ruwa da take nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sha uku wasu suna cewa da tahiyatul masjid ne amma akwai ruwaya da in ka karanta ta cikin muwatta za a ga cewa ba zai yi a ce tahiyatul masjid bane domin an faɗi tahiyatul masjid din bayan an tafi bayan an faɗi goma sha uku yace yusalli ne sun raka'atayn thumma ne sai da ya kirga goma sha biyu yace thumma yutiru bi wahida sannan ya wuturi da guda daya to raka'atayn al-fajr ana yin ta ne kafin wuturi ko bayan wuturi na ana yin ta bayan wuturi ne ko raka'atayn ana san yana yin ta bayan wuturi ne ba kafin wuturi ba kuma sai da ya kirga guda goma sha biyu sannan yace sannan ya wuturi kaga kucin da aka ce sai da ya sha biyu ya wuturi to ba zai kuma kace raka'atayn al-fajr ba wata riwayar ma ta kara da cewa sun mai salli raka'atay al-fajr sannan kuma daga baya ya zo ya sallaci raka'atay al-fajr Za ka wasu malamai suka ce yana yin sha uku wani lokaci ita na nayin sha goma sha ɗayan ta sani don haka ta ce manzon Allah goma sha ɗaya yake ba ma shin wannan hadifin yana nuna kenan bai halatta ka kara akan raka goma sha ɗaya ba shine inda rikicin yake ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama bai kara akan sha ɗin ba a'a ba shine matsalar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sau ɗaya ya aikin hajji tunda aka aiko shi yayi hijira ya koma Madina bi taɓa aikin hajji ba sai guda ɗaya yanzu wani zai ya je aikin hajji bana ba zai koma sai ka ce a'a manzon Allah sau ya aikin hajji za ka yi haka ba za ka yi haka ba manzon Allah sau tara ya azumin watan Ramadana daga nan sai rayuwarsa ta kare sai ka ce mutum ba zai kara ya wuce tara ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da lasisi wa sallar dare ba iyaka shi dai abin da ya samu dama ya yi ko abin da aka gano aka jiyo manzon Allah ya yi shi ne sha ɗaya ko sha uku amma wannan kuma bai hana ka ƙara ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake linzamin sallar dare yace salatul laili mafna mafna mafna mafna nawa ne bibbiyu manzo Allah yace sallar dare bibbiyu ake yi bibbiyu ake yi yace fa idza khashiya ahadukum as-subha idan can dayan ku ya ji tsoron asubahi zai yi falyutir bi wahidatin to ya wutiri da daya yanzu da yace sallar dare bibbiyu bibbiyu bibbiyu yayi iyaka wa abu bai iyaka ba yace in har ka ji tsoron asubahi ne to kai wutiri kenan baka ji tsoron asubahi ba fa kai kayin bibbiyunka kai kayin bibbiyu hadisi ingantacce cikin littafin al-mustadrak na imamul hakim nan da imamul hakim ya hadisi ne ingantacce a shek muhammad nasir din albani ya bi sahun su shi ma ce hadisi ne ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu khairu mawdu' faman sha'a astakthar wa man sha'a astaqal ko faman sha'a astaqal wa man sha'a astakthar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ita ce mafi alkhairin abin da mutum ya kamata ya yi wanda ya so ya yi kaɗan ya yi kaɗan wanda ya so ya yi da yawa ya yi da yawa yanzu in har manzon Allah ya da iyakan cewa ya ce kar a yi fiye da goma sha ɗaya da kuma zai ce zai ce wa mutane kuma wanda ya so ya yi da yawa ya yi wanda ya so kaɗan ya yi kaɗan ba zai faɗa musu haka ba waɗannan dalilan magabata suka tafi akan cewa ita sallan nan ba ta da iyaka shi yasa imamu ahmad rahimahullah imamu ahli sunna wal jama'a aka ce a cikin sa da sa yana yin raka'o'i guda ɗari uku raka'a raka'a ɗari uku yake a cikin wuninsa da sa. wannan yake nuna ba su fahimci cewa ba a karawa akan goma sha ɗayan nan ba tsakani da Allah ne cikin magabata da suka gabata ban taba ganin wanda ya yi magana akan cewa bai halatta a kara akan raka'a goma sha ɗaya ba ni ban gauni a cikin magabata ba sai dai cikin malaman baya an samu waɗanda suka faɗi haka kuma kullum muna cewa riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar wa fahimtan magabata na kwarai ba fahimtar malaman baya ba an gane ko shi yasa yanzu in ka je harabin Makka da Madina iyaye da kakanu tun tabi'ai haka aka gada ana yin raka'a raka'a 20 ake a sallar tarawih kuma da daddare a dawo aika hajjuri saboda haka in zaka bi sallar gaba daya zaka sallaci rakawoyi ne guda 33 haka ake suka ce wannan abun haka aka yi kabirin an kabirin tun daga magabata haka ake ba yanke ba har zuwa yau to wannan shine fahimta wadda ta fi inganci insha Allah tabaraka wa ta'ala duk da malamai suna cewa idan mutum zai yi raka'a goma sha ɗaya ya tsaya iya yadda manzon Allah yake yi amma ya irin sufar sallar da manzon Allah yake to yafi saboda ka kudurta ma cewa bari in yi koyi da manzon Allah wajadin adadin raka'o'i ma da kuma adadi da sifar sallar a wannan wani alkhairi ne amma matsalar shine kai sai ka zo kai raka'a goma sha ɗaya ɗan guntun raka'o'i ka ɗan yi raka'o'in ka gaba ɗaya raka'a goma sha ɗaya ka ƙare ta bai wuce izu ɗaya ba ko izu biyu ba manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallama raka'a goma sha ɗaya ne da yake a raka'a ɗaya yana karanta izu goma haka manzon Allah yake sallata tasa a raka'a ɗaya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ne je ina sallah da manzon Allah cikin dare ya karanta fatiha ya bude karatun suratul baqara na ji manzon Allah ya manne sai karatu yake yi na ce tam ina gaba annabi sai yayi yi har aya ɗari kafin ya tsaya aka yi ɗari kawai ya ji manzon Allah ya yi tazarci ya ce to ina ga ɗari biyu zai domin aya suratul baqara tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin ne da wani ko da shida ko da biyar a wata riwayoyi a zaɓanin kira riwayoyi ya ce ina ga sai ya yi ɗari biyu ya yi ɗari biyu kawai manzan Allah ya zarce ce ta to sai ya kai surar kenan manzan Allah yana yana gama surar kawai sai ya bismillah sai ya bude wata sura yace an yi kusa a abun kunya yace wallahi saura kada gudun bar shi ka kuna sallah da annabi ka gudu ka bar shi ga ya abun kunya ko manzan Allah ya karanta Ali Ibrahim ya karanta Nisa'i gaba daya a cikin tsayuwa guda daya sallallahu alaihi wasallam to ka zo ka karanta mana qul huwallahu da falaki da nazi kai raka a dai ka tauka kai da annabi ne ko ba za ka kara ba kai ka zo ka min din mai raka 20 ka ce shi ne bai yi sunna ba muna girmama masabanin tunda akwai malamai na sunna da suka faɗa kan cewa raka a goma sha ɗaya za a yi amma dan Allah mai sai raka a goma sha ɗaya ne to da Allah ta tsawaita karatu dan Allah ta tsawaita ina laifi a ce ko baka yi izu goma a raka'a ba a cikin dai sha ɗayan da ka yi izu goma in yi so ka ɗan rarraba <laughs> annan tambayar su ta uku ya ce malam ina neman addu'a a wajen malam kan wata wasu bukatuna ciki har da aure <laughs> to Allah madaukake biya maka bukatun ka na alkhairi Allah ya baka mata ta gari wannan yace da fatan an sha ruwa lafiya malam ina so a sanya mahaifiyata cikin addu'a ita yar kasuwa ce kuma ta yana hana ta sada zumunta shine muke neman addu'a Allah ya canza mata da mafi alheri amin wato sada zumuntar ne bata fahimci meye ne sada zumuntar ba ta ɗauka ka san da yawa mutane sun ɗauka sada zumunta shine kawai ka je ka harde a kujera kai taɗi ka dawo gida ba shi ba ne da ka je kai wa mutum tadi a kujera a gidansa gara ga aika masa buhun shinkafa sada zumuntar ya fi kyau wannan tunda yar kasuwa ce ita ba a ce dole sai ta je ba ko yaushe amma ta rinka aika in ba ta je ba ma to sakon ta je yanzu da Allah kana dan uwanka bai hali da a ce duk sati zai zo ya zauna maka ku hira awa ɗaya awa biyu kana tafiya makota su ce ta ai wani kan dole mu samu yau dan dan uwan sannan mai kudin nan ya zo kai ko baka komai ba sai surutu dan Allah da ya zo ya juya maka mota a soke maka buhun shinkafa biyar da na siga da Allah ne kuma ka ai ba za a hada ba ko to shi da zumuntan nan mutane suna da mafhumin sa ba sa fahimta sun dauka wai zuwa wajen yan uwa kawai shine sada zumunta eh nau'i ne na sada zumunta amma ba shine mafi girma cikin sada zumunta ba idan dan uwanka yana cikin rashi ka taimaka masa ka bashi abin abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai sutura yana daga cikin mafi girman sada zumunta ya fi zuwan da ka yi baka taimake shi ba Allah ya samu dace jiya idan ba manta ba muna cikin a tafsirin aya ta bakwai a cikin suratul anfal za mu dora daga kan ita wannan aya insha Allah tabaraka ta'ala na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الله أكبر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Allah mai girma da ɗaukaka ce wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn ambaci lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku alkawarin ihda ta'ifatayn ɗaya daga cikin rundunonin nan guda biyu anna halakum cewa lallai ɗaya daga ciki dai ta ku ce in ba ku samu ɗayar ba ma dai za ku samu ɗaya ba la bi ainiha ba ayyana an ce kaza waccan za ku samu ko waccan za ku samu ba amma dai Allah madaukaki muku alƙawarin za ku samu ɗaya wa tawadduna anna ghayra zati ta takunu lakum ku kuma sai gashi kuna so ya zama na cewa ghayra zati shauka wanda ba ta da makaman nan ashauka sukan ce as ko alquwa karfi ko makami wani suka ce abin da ake cewa makami shauka saboda yadda kaya take da suka take da tsini haka shi ma makami tsini ne shi ma da haka ake cewa shi a shauka ko kuna so ya zama da cewa wanda ba ta da makaman nan ita ce kuke tare da ita ita ce kuka samu ita ce za ku mallaka wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa Allah madaukaki kuma yana so ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa kaba a al-kafirin ubangiji ta'ala yana so ya sha shatile kafafun kafirai gaba ɗaya karar da su li yuhiqqa domin ya tabbatar da gaskiya wa yubtila al ya kuma bata barna laukari karihal mujrimun ko da ku kafirai sun ki jiya idan ba ku manta ba mun yi magana waɗannan runduna guda biyu al'iru wan runduna ta farko ita ce runduna abu Sufiyan. radiyallahu ta'ala wanda suka dawo daga sham da kayansu na fatauci runduna ta biyu ita ce rundunar ƙuraishawa da abu sufyan ya aika musu damdam ibn amr ya ba su labari cewa lalle ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shiri domin ya tadda su ya kama su da kayan kudin su da suka taso taso tun daga yankin sham a daga daga yankin eh daga yankin sham to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita Allah madaukaki ya masa alƙawarin waɗannan runduna guda biyu mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ne da runduna yar kaɗan domin ba shirin yaƙi ba dan Allah da ya ji labarin cewa ga na Abu Sufyan da wasu daga cikin jama'arsa za su tafi fatauci sai suka wuce a farko suka wuce ba a tadda su ba to sai aka yi shirin in za su dawo za a cire su mun ce muku a kamar da na faɗa jiya cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka zo yin hijira kurishawa sun zalunce su sun kwace musu dukiyoyi sun hana su sakat wani an ce in ba zai in har sai yana so ya fita to ba a yadda ya ɗauki ko tsinke ba dukkan abin da ya mallaka ya bari a garin kuma suka yadda akan haka suka bar? suka tafi suka hijira suka koma ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da haka mu bi su mu zo mu tare su da dukiyan nan da suka taho tunda ba su da yawa domin dukkan su gaba daya Abu Sufyan da jama'arsa ba su wuce mutum talatin zuwa arba'in ba ga su kuma da raƙumi raƙuma raƙuma da kayan dukiya ta kai dubu raƙuman da suka taho da su waɗanda suke tafiya da su sun kai dubu suna ɗauke da kayan kuɗi su kuma kwata-kwata waɗanda suke raka su ba su wuce mutum talatin ba zuwa arba'in shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da mutum ɗari uku da wani abu wasu malamai suka ce da sha uku to kaga babu wahala a wajen mutum ɗari uku da wani abu sun rukushe mutum talatin ko arba'in duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ba da shirin yaƙi ba don ba makamai su ɗari uku da goma sha uku nan malaman tarihi suka ce kwata-kwata takobi a wajensu guda takwas ne duka shine takobin da ke hannunsu kamar ka ce yanzu sojoji ne su tafi dajin sambisa mutum ɗari uku sojoji a ce bindiga su guda takwas me za su iya yi to takwabin su guda takwas ne kwata kwata dokin su kwaya biyu su ɗari uku da wani abu amma suna da raƙumi raƙuma sun kai saba'in to raƙumi saba'in ɗin ma tun da tafiya ce ba wai ta nan je ka dawo ba tafiya ce mai nisa don haka sai ya zama na cewa duk raƙumi ɗaya mutum uku ne suke hawa ba suna hawa tare ba wannan in ya hau ya ɗan tafiya ya ɗan tafiya sai ya sauka sai wannan ya hau an hada dai mutum uku akan raƙumi suna karɓe karɓe wannan ya yi tafiyar kafa wannan ya yi tafiyar da kumi can an yi tafiya an yi tafiya sai ya sauka sai wani ya hau haka suke tafiya abin da ya fi komai abin mamaki shine shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su uku ne a rakumi daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kansa shi da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da Abu Lubaba ibnu abdul munzir akan raƙumi raƙumi su uku akan raƙumi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Lubaba Ali dan Abi Talib Allah kara musu yarda a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama da Ali dan Abi Talib da kuma Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ma'ana dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su uku ne dai suke kame kame akan raƙumi ɗaya me ma kwakwalwar ka za ta baka ta ce ah to ya za a yi ba za su bar manzon Allah akan raƙumin ba su su rinka tafiya da kafa su rinka kame kame yaya za su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka yana tafiya a ƙasa zuciyarka za ta baka wannan ko ba za ta baka ba dole za ta baka to me abin da ya faru al-imamu ahmad ya fitar da hadisi da al-imamu an-nasa'i cikin sunan al-kubra da al-imamu al-hakim cikin al-mustadrak da imam al-baihaqi cikin shu'abul iman a cikin cikin littafin sa ad-dalailun nubuwa da ibn hibban fi sahihi ya cikin ingantaccen littafin sa da al-bazzar fi musnadihi daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda yace kunna yawma badrin falafatun ala ba'iri yace ranar da aka yakin badar mu uku ne akan raƙumi ɗaya duk mutum uku raƙumi ɗaya suke hawa wannan ya hau in ya aka jima ya sauka wani hau wa kana zamilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu ali ibn abi talib wa abu lubaba wanda suke tare da manzon Allah akan raƙumin su shine ali dan abi talib da kuma abu lubaba Allah ya kara musu yarda fa kana idza kana aqibu aqibatuhu qala irkaba hatta tamshiya idan lokacin saukar manzon Allah yayi sai su ce ya ma'aikin Allah kar ka sauka ci gaba da tafiya kawai fa yaqulu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce da su ma antuma bi aqwa minni wa ma ana bi aghna an al-ajri minkuma sai manzon Allah ya yace a'a ni ma sauka zan yadda kowa yake sauka haka zan sauka Ya ce domin ba ku fi ni karfi ba ba ku kuma fi ni kwadayin samun lada ba yadda kuke so ku samu lada mai yawa ni ma haka nake so samu lada mai yawa kuma karfi ba ku fi ni karfi ba don haka ni ma sauka zan yi yadda kowa yake sauka irin wannan jagoranci yau a duniya ina zaka same rinsa. manzan Allah sallallahu alaihi ake kenan haka aka dinga tafiya a wannan yanayi mun faɗi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tunanin wani irin goyon baya zai samu a wajen sahabbansa ya tambayi muhajiru suka ba shi cikakkiyar amsa akan suna tare da shi ɗari bisa ɗari haka mutanen ansar su ma suka nuna suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tafe ɗayan biyu Allah madaukaki ya masa alkawarin guda ɗayan biyu ko dai rundunar Abu Sufyan da suke dauke da kayan kuɗi dukiya ba fada kuma ko kuma rundunar ƙuraishawa da suka yi wugayyar yaƙi kasa wannan kan dole za a ji tsoro saboda su mutum dubu ne su kadai ga makamai ga dawakai kamar yadda muka faɗa doki a wancan lokacin shi ne mafi girman abin da zai baka zai taimake ka wajen yaƙi kamar tanka tanka ce ta yaƙi a yau haka doki yake a wancan lokacin shi yasa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam suna da raƙumi har guda 70 amma ba a ganin cewa suna da kayan yaki tunda raƙumi shi ba da jarumta irin doki doki shine yake shiga furmutsi shi raƙumi kayan tafiya ne ba kayan yaki bane ko dai a haure a yi tafiya ko kuma a dora masa kaya ko an ji yunwa a yanka a ci da haka shi yasa ƙwarai shawa su kuma mutum dubu dubu ba wasa bane ga kuma shiri suka yi na yaƙi wannan yasa Allah madaukake ba mu labari cewa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum ku kuna so ya zama cewa wadda ba ta da makaman nan ita ce za ku haɗu da ita Allah da ya muku alkawari ɗaya cikin runduna guda biyun nan za ku haɗu da su amma ku kun fi so ku haɗu da waɗanda ba su da makamai wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa shi kuma Allah madaukake yana so ya tabbatar da gaskiya menene gaskiyar nan wasu malamai suka ce musulunci shi ne ake nufi da gaskiyar wasu suka ce a alhaqa ana nufin annasu nasara Allah yana so ya tabbatar da nasarar ku domin a irin wannan yanayin aka ce mutum ɗari uku da sha uku sun fi ƙarfin mutum dubu waɗanda suke tafiya da makamai ai wannan wata alama ce da take nuna cewa lalle waɗannan suna kan gaskiya to Allah madaukake yana so ya gwada musu cewa lalle su ne akan gaskiya yana so kuma ya kunyata kafirai nuna musu cewa su ne akan ƙarya wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi da kalmominsa umarninsa da Allah maɗaukaki yi na ayyaki wasu malamai suka ce shi ne kalimatihi domin Allah maɗaukaki ya umarni da ayyaki kuma wa ya tsaba a dabirin kafirina Allah maɗaukaki yana so ya ƙarar da wato ya kwashe kafafun kafirai gaba ɗaya akan ce qata'atu dabirahum ma'ana na ƙarar da su gaba ɗaya na ƙarar da shi labari ya isa cikin garin makka akwai wani abun tsoro da ya faru atika binta abdul muttalib gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi wani mafarki wanda mafarkin yana daga cikin abin da ya razana mutanen maka shawa. ta yi mafarki ga wani mutum ya zo yana kururuwa a cikin garin makka yana cewa kayi mutane ku taho makasarku ku taho wurin da za a karkashe ku haka kawai ta yi wannan mafarkin ya hau kan wani dutse daga cikin manya-manyan duwatsun makka jabalu abi kubai nan ma ya je yana kururuwa yana cewa mutane ku zo makasarku sai kuma ya turo wani dutse daga cikin duwatsun da suke kan dutsen ya samu wani dutse wanda zai iya turowa sai turo shi kasa da dutsen ya faɗo ya farfashe sai ta ga cewa babu wani gida a cikin muta garin makka gaba ɗaya wanda wani tartsatsi na wannan dutsen bai faɗa gidan ba to wani abin fa sai ba da tsoro cika ta samu Abba ibnu Abdul Muttalib dan uwanta baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sirranta masa na nayi wani babarki zan gaya maka a matsayinka da dan uwana amma kar ka gaya kowa ta ce ni ina jin tsoron anya wani abu ba zai samu mutanen da namu ba me babarkin da kai kika yi ta bashi labarin mafarki shi ma sai ya samu wani abokinsa sai sirranta masa shi ma aboki ya samu abokinsa ya sirranta masa ka san ana cewa sirri inda ya wuce mutum biyu to ya zama ba sirri ba kai ma an gaya maka sai ka nemi wani abokin sirrin ka sai ka gaya masa shi ma wancan abokin sirrin yana da abokin sirri kafin nan sai ka ga abokan sirri sun yi yawa labari sai ya watsu a gari da haka duk labari sai ya shiga gari da haka wasu daga cikin quraishawa tun a lokacin sun karaya saboda irin wannan mafarki da aka yi kaga cewa da ake mai kira yana kiran su ku zo makasar ku shine yakin da za a yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da quraishawa a badar kaga wannan dutsen da ya farfashe shiga gidan kowa wannan yakin da za a yi za a karkashe mutanen makka gidan kowa sai an taba duk wani dangi sai sun jijjiga kuma hakan ya faru shine Allah ya ce li yuhiqqal haqqa ubangiji ta Allah yayi haka ne domin ya tabbatar da musulunci abin da yasa wasu malamai suka fassara al haqqa na baya akan taimako ba musulunci ba suka ce kada a yi maimai domin a ce an ce wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa nan ma an ce li yuhiqqal haqqa kuma kullum idan an yi magana aka maimaita wani abu guda ɗaya in har zai ba da ma'ana daban-daban to ya fi fasaha a magana akan a ce maimai aka yi magana ce mutum ya yi duka iri daya ya faɗa sai sake maimaitawa in har za a ce maganan farko da magana ta biyu kowace akwai sakon da take isarwa ya ci fasahar magana akan a ce maganan da ka faɗa na ɗaya da na biyu duk abu ɗaya ne me kai ka kenan babu fasaha kenan haka kawai kamar mai abu ba hikima da haka suka ce alhaqqa na farko ana nufin wato nasara da Allah madaukaki bai tabbatar alhaqqa na biyu kuma shine musulunci da Allah madaukaki bai tabbatar wa yubtil batila kuma Allah maɗaukaki ya wato ya lalata dukkan wata barna shi ne kafirci kuma alhaqu shi ne musulunci albatil kuma shi ne kafirci kamar da Allah ya ce wa kul ja'a alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila da zahuqa kaga alhaqu musulunci albatil kafirci ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مؤمنين نعم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا girma da ɗaukaka sai ibtastaghifuna rabbakum yayin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum sai Allah madaukaki kuma ya amsa muku ya karba muku roƙonku yace annimu middukum bi alfin yace zan muku ɗauki bi alfin min mala'ikati da mala'iku dubu murdifina waɗanda suke bibiyan juna waɗannan suna bin bayan waɗannan waɗannan suna bin bayan waɗannan wa ma ja'alahu Allah Allah madaukaki bai sanya wannan abun da ya ba ku labari na turo mala'iku ya sanar da ku ba illa bushra face albishir ne gare ku wa li tatma inna bihi qulubukum domin kuma zukatanku su samu nutsuwa ta hanyar wannan labarin da za a ba ku muku albishir wa man nasru illa min indillah ai babu wani taimako in ba daga wajen Allah tabaraka ta'ala ba nasara dama ana samun ta ne daga Allah inna Allah azizun hakim lalle Allah subhanahu ta'ala azizun mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima da cikin dukkan ayyukansa gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana neman agajin Allah tabaraka ta'ala. saboda wannan abin da ya fuskance shi mutum ɗari uku ne da goma sha uku gashi nan kuma sun haɗu da mutane dubu kuma waɗanda suke da makamai da shirin yaki wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zage damtse yana ta addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah madaukaki ya kawo masa dauki shine ma'anan istastaghifuna rabbakum yayin da kuke neman agajin ubangijinku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a wannan filin yana addu'a yana roƙon Allah a ta mayafinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faduwa sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana daukowa yana biyar masa yana cewa kafaka munashadatu rabbaka ya ishe ka magiyar da kake ubangijinka magiyar da kake ubangijinka ya ji zai amsa maka wannan addu'a taka saboda yadda manzon Allah ya ta karkare yake roƙon Allah madaukake ya masa gudunmawa al-istighafa ita ce bayan ka shiga cikin wata matsala sai ka nemi Allah madaukake cire ka daga shi shine istighafa shi ne bahaushe ke cewa ɗauki ko agaji ana neman agajin gaggawa wannan yake nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake gaban ubangijinsa shi ma duk abin da ya gagare shi yakan koma wajen Allah ne yakan takarkana ne ya tsaya yana roƙon Allah subhanahu wataala ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu yana addu'a har mayafinsa yana faduwa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana a mayafin yana mayarwa ya rike da hannu saboda manzo Allah bai sauke hannayensa ba in ya in bai sauke hannayensa ba ko ya mayar in bai rike ba mayafin zai sake faduwa da haka sayyidina abubakar sai ya rike mayafin a jikinsa yana cewa kafaka munashadatuka rabbak magiyar da kake wa ubangijinka ya ishe ka haka ya ma'aikin Allah Allah madaukaki ya ji roƙon da kake yi istastaghithuna rabbakum yayin da kuke neman agajin ubangijinku wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda yake tawazu yake kankan da kai wajen ubangiji lokacin da yake da wata bukata idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama haka yake a gaban ubangijinsa idan yana neman bukata yaushe za ka yi tsammanin kuma akwai wani da za ka nemi biyan bukata a wajensa ba Allah ba domin dukkan cikin talakai babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma idan abin ya rikice masa wajen wa yake komawa wajen Allah saboda ya san ba wanda yake ba barwa sai Allah shi ma annabi baya bawa kansa shi ma Allah ne yake bashi shi yasa Allah madaukake yake bamu labari anan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hada yake hada yake magiya wa Allah akan ya taimake shi fastajaba lakum kuma sai Allah ya amsa muku Allah maɗaukaki ya saukar musu da runduna ta mala'iku wannan rundunar ta mala'iku da Allah ya saukar ba fa waɗannan kafiran sun gagari Allah maɗaukaki ne sai ya kawo mala'iku kafin su iya cin musu ba a'a shi fa Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna Allah madaukaki ya gana ma ba sai ya turo mala'iku ba amma ana mana haka ne domin a nuna mana tarbiyyar ittikhadul asbab duk abin da kake nema ka rike sababi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana son nasara a wajen Allah subhanahu wataala to bai kwanta ba yace ya zaburar da sahabbansa akan cewa za a yaki kowa ya shiri wanda niyyarsa ba ta da karfi ya karfafe ta duk da ba mu da shiri mai yawa to amma tunda abin ya riga ya same mu dole haka za a yi to a lokacin kuma manzon Allah sai dukuba kan addu'a tunda abin ya zo dole sai an yi ya dukuba yana roƙon Allah subhanahu wataala da Allah maɗaukaki ya tashi taimakon su sai ya sauko da mala'iku yana da dama Allah maɗaukaki ya ce duk waɗannan kafiran su mutu kawai su mutu amma bai haka ba saboda nuna mana ittikhadul asbab duk abin da kake nema a duniya to sababin sa zaka rike sai ka roki Allah kuma duk abin da kake so a duniya to ka bi hanyar da ake nema dan a samu wannan abu shine tarbiyyar da addinin musulunci ya mana sai sa addinin musulunci bai da zaman kashe wando ba duk abin da kake nema a duniya to ka tashi ka nema sai ka duba ta wata hanya ake samun wannan abin sai ka bi wannan hanyar sai ka dogara ga Allah sai kuma ka ci gaba da addu'a istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min malaika malaiku dubu Allah madaukaki alkawari zai kawo daukewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da su kuma Allah maɗaukaki ya aiko malaikun da yace murdifina ana karantawa murdifina ko kuma murda murdafina duka kirawo'i ne da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu malamai suka ce an ce murdifi ana nufin duk mala'ikun ne ma'ana mala'ikun wasu suna bin wasu wasu suna bin wasu wasu suna bin wasu wasu malamai suka ce a murdifi su mala'ikun suna bin bayan masu imani suna bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai a kira'ar murdafina ku masu imani mala'iku suna bayan ku suna biye da ku ku abin bi ne ana bin ku a baya kun samu taimakon Allah subhanahu wata'ala wannan labarin da Allah maɗaukaki bayar na cewa zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa gudunmawa da mala'iku wanda suka kai dubu shine Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum illa bushra Allah madaukaki bai bada wannan labarin ba wannan labarin da ya baku na cewa za a aiko muku da mala'iku an baku labarin ne illa bushra an ba ba a baku labarin ba sai dan albishir mutane suna cikin tsoro suna cikin tashin hankali amma sun yi imani da Allah sai Allah madaukake wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ran taimake ka da mala'iku dubu hankalinsu zai kwanta ko ba zai kwanta ba hankalinsu zai kwanta in hankalin mutum bai kwanta ba to akwai rauni a cikin imanin su kenan da haka Allah madaukake ce ba komai yasa aka ba ku wannan labarin ba domin Allah madaukake da ya ga dama kawai sai turo mala'ikun zo sai aika aikan su kawai su tafi to amma Allah madaukake sai ya ga wa manzon Allah da sahabbai ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam cewa ubangiji ta ala zai taimake shi da mala'iku domin su samu farin ciki wa li tadma inna bihi qulubukum domin zukatan ku su samu nutsuwa da wannan labarin da yazo amma ku sani wa man nasru illa min indillah nasara tana hannun Allah tabaraka wa ta'ala ne inda ya ga dama ba sai ya turo mala'ikun ba inda ya ga dama ba sai ya sai ya sanar da ku zuwan mala'ikun ba da sai dai kawai ku ga kayuwa suna faduwa kawai wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun ubangiji ta'ala magwayi ya gagaru kowa dan haka wannan 'yar runduna ba ta gagara Allah ba da ya ga dama ba sai ya turo mala'iku ba domin shi gagarau ne Allah azizun ne ya buwayi kowa ya fi karfin kowa hakimun amma da yake ayyukansa akwai hikima a ciki shi yasa turo mala'iku da yake ayyukan Allah akwai hikima a ciki shi yasa ya sanar da ku cewa za a taimaki ku da mala'iku da haka mala'iku suka zo suka yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai na in yuwashikum nu'asa

ai ka san ya samu kansa to ubangiji ta Allah ce gangadi ne fa yazo ke lullube su saboda sun samu kwanciyar hankali domin Allah ma daukaci ya wali taqma inna qulubukum bi wali taqma bihi qulubukum saboda zukatan ku su samu nutsuwa to zukatan sun samu nutsuwa har ga sunan suna gangadi wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah madaukaki ya saukar mu da ruwa daga sama liyubayyirakum bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwan wa yuzhiba ankum rijza Shaitan, kuma Allah maɗaukaki ya tafiyar da duk wata ƙazanta ta shaytan wal yarbita ala qulubikum kuma Allah madaukaki ya daure zukatan ku ya tabbatar da su kada su gurgita, wa sabbita bihi al aqdam kuma Allah ya yayi haka ne domin ya tabbatar da daga Wata ku wato ubangiji ta'ala ya kawo nutsuwa wa annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai suna cikin tsoro amma sai Allah ya kawo musu nutsuwa da haka shi kenan sai ga sahabbai suna gyangyaɗi kafin a ce fa sun haɗu da abokan gaba mai yiwa ma da a ce sun haɗu da abokan gaban ne an fara sai suka ga nasara suna yiwuwa to ba mamaki wani an ba shi jira zai iya yin gyangyaɗi amma fa yanzu ba haɗu da abokan gaban ba kuma an tabbatar da cewa abokan gaban nan sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawa sun fi ku makamai sun fi ku tanadi sun fi ku kuɗi komai sun fi ku abinda kuka bi shi su ne imani da Allah to amma a wannan yanayin sai Allah madaukake kawo musu nutsuwa sai ga suna gyangyaɗi sun samu matsalar ruwa ko dai kafin su je badar domin akwai ruwa a badar ko kuma a'a sun je badar din amma kafirai sun killace ruwan sun hana su sha na haka sai suka samu matsalar ruwa kaga sai Allah madaukake sarƙo musu ruwa daga sama shine Allah ya ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an ya saukar muku ruwa daga sama li yudhhirakum bihi domin ya tsarkake ku wasu malaman tafsiri suka ce cikin su ma akwai waɗanda suke da janaba ba su da ruwan da za su yi tsarki da shi amma sai Allah madaukake saukar da ruwa ya ta li zahirakum bi domin ya tsarkake ku wa yuzhiba ankum rijza shaytan kuma Allah madaukaki ya tafiyar da kazantar shaidan da ke cikin zukatan ku wasu wasi menene wasu wasin da ke cikin zukatan su shine shaidan ya fara zuwa yana sa musu wasu wasi yana cewa to wai ku in har da ku ne akan gaskiya ya za a yi a ce kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya zama na cewa ruwan da za ku sha ma ya gagare ku ya fi karfin ku haka shaidan ya fara zuwa yana riya musu da haka Allah madaukake ce wa yuzhiba ankum rijza shaytan ba wai sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane akwai wasu wasan da yake iya maka yake zuwa maka a zuciya kuma kana da imani cikakke annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa sun zo sun ce masa wani abu yakan zo mana a ranmu ba za mu iya faɗansa ba saboda girman abin amma shaɗan yakan kawo mana wani lokaci zuciyar mu ta kawo sai mu ture shi muna ganin girman abin ba za mu iya faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna dai jin damuwa in kun ji din in abin ya zo muku a cikin zuciyarku kuna jin kun damu da tunanin da ya zo muku marar kyau din suka ce kwarai ko muna jin mun damu matuƙa shi yasa ba za mu iya faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi ce za zaka sarihul iman ya ce a wannan shine tabbataccen imani da idan imani na gaske ne wani lokaci shaidan bai zo ya sa maka shi wasu wasi ya kokari ya muna na maka wani abu na addinin musulunci amma sai ka ji cewa wannan abin yana da ginawa ba za ka iya faɗa wa ɗan uwanka ba ba za ka iya faɗa wa abokinka ba ballanta na ka fatawa a wajen malami kana kunshe da abun a cikin ranka yana damun ka to manzo Allah ya ce wannan imani ne yake sawa domin shi marar imani ai fitowa zai ya faɗa ba zai ji tsoro ba ba zai ji damuwa ba ya gaya wani ba matsala ba ne da haka lokacin da suke jin wannan abun kada wani ya ɗauka cewa wai saboda raunin imaninsu ne a'a wannan abun yana damun su to Allah maɗaukaki, madaukaki ya yi haka ne domin ya tafiyar daga wannan da wannan wasuwasin da shedan yake musu kuma Allah madaukaki haka li yarzuqa ala qulubikum ya tabbatar da zukatan su akan gaskiya wannan wasu wasan da shedan yake kawo Allah maɗaukaki bai kore wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma Allah maɗaukaki ya tabbatar da dugadagan su lokacin da suka zo badar wuri ne mai yashi kana tafiya kafar ka tana nutsewa a ciki ba za su iya tunkaran abokan gaban ba ma saboda su wurin da suke wurin yashi ne kana tafiya ba ka jin daɗin tafiya da haka Allah maɗaukaki sai saukar da ruwa da ya saukar da ruwa sai ƙasar wajen sai ta dandaɓe sai zama na cewa in ka sa kafar ka ba za ta nutse ba sai ka ji daɗin tafiya ka kai hayya abokan gaba haka Allah maɗaukaki ya musu wannan gatar wannan yake nuna duk mutanen da suka tsaya akan gaskiya suka tsaya akan imani to alƙawarin Allah ne Allah madaukaki zai muke su idan kaga al'umma ta samu koma baya an fi karfinta an gagare ta kuma al'ummar musulma to wallahi ba ta tsaya akan gaskiya bane duk abin da ya kawo yau koma baya da kaskancin da musulmai suke fama da shi a duniya wallahi barin gaskiya ne inda sun yi riko na hakikanin riko da addini wajen ibada su riko da addini wajen mu'amala su riko da addini cikin saye da sayarwansu cikin kasuwancinsu cikin ayyukansu duk abin da addinin musulunci ya yi ya ce su haka suke yi wallahi Allah zai taimake su amma duk lokacin da suka yi nisa da addini to gwargwadon yadda kuma Allah maɗaukaki zai ɗora abokan gaba su a kansu sai kaga ana ta abubuwa kamar mutane ba su da basira ba su da kan gado to barin addini da shi ke kawo irin wannan matsala wannan gangani da Allah madaukaki ya kawo musu na nutsuwa Allah madaukaki ba anan kawai ya kawo wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato gangadi ba a yakin Uhud ma ya faru bayan an samu matsalolin da aka samu saboda sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi har ya zama da rundunar masu imani sun tarwatse an yaya ta cewa ma an kashe annabi sallallahu alaihi sallama wasu suna ganin cewa tunda an ce an kashe manzo Allah ko ya koma gida yake ya kare yayi mana yake kuma za mu tsaya an kashe annabi wani kuma yana cewa ni tunda an kashe manzon Allah ban ga amfanin rayuwa ta a duniya ba gara in shiga kawai ni ma a kashe ni haka sahabbai suka rarrabu kashi kashi saboda an shiga cikin fitina amma daga baya ubangiji ta'ala ya kawo musu nutsuwa ثم أنزل عليكم من بعد الغم عاملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ubangiji ta'ala ce sannan Allah madaukake saukar muku da nutsuwa ya kawo muku aminci nu'asan yabsha da'ifatan minkum Allah ya kawo gangadi yana lullube wasu daga cikin ku yanzu yanzu na aka tarwatsa ku a filin yaki amma kuma Allah madaukake sai ya dawo da ku sai ku ga dawo cikin hayyacin ku har ake gengedi duk wanda kaga yana gengedi to ya samu nutsuwa ne wanda bai samu nutsuwa ba ina zai gengedi ba zai samu ko mota ka shiga duk barcinka a mota in direba mai ganganci ne ka nemi barcin ka rasa mota wannan kaga ba tabbas bane ko ba tabbas ne ku yi accident ba ba bindiga bane amma sai ka ga nan da nan ka rude saboda ba ka da nutsuwa wani cewa da yan fashi suka tare shi da ya fara ya fara yana yana so ya zikiri in ya fara asir kursi sai ya ji shi a izaja'a in ya fara izaja'a sai ya ji shi a li'ilafi ya kasa tsayawa ya wani zikiri guda ɗaya saboda ya rude to kaga yan fashi fa ba kai kisa za su yi tabbas ba kuɗi ne mai yiwa kawai za su karɓa amma saboda abin akwai makami a hannunsu da sai saka tsorata ka rikice to ballatana mutumin da yake filin yaki yana gaba ganin rundunar da tafi karfinsa yawa ta fi shi makamai amma saboda suna kan gaskiya Allah maɗaukake ce muke har ya kawo musu gaggadi hankali ya kwanta karshe kuma Allah maɗaukake ba su nasara suka yi nasara akan waɗannan abokan gaban kamar yadda zamu ji insha Allah tabaraka wa ta'ala a darasin mu na gobe anan zamu dakata saboda lokaci yayi Abin da muka faɗa daidai Allah madaukake ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana Allah madaukake karbi dukkan ibadunmu da muke a cikin wannan wata mai albarka ya Allah karbi dukkan addu'o'inmu da muke a cikin wannan wata mai albarka ya Allah madaukake damuwoyin mu ka magance mana su waɗanda suke da bukatu a cikin mu na alkhairi Allah ka biya musu akwai bayin Allah da suke cewa suna buƙatar addu'a wani ya ce yana da bayi da lafiya wani ya ce dan uwansa bayi da lafiya wani ya ce yana bukatan aure wani ya ce kaza duk dai masu bukatun alkhairi da suka ce musu addu'a muna musu addu'a Allah madaukake biya musu bukatun su na alkhairi wadanda suke cikin damuwa Allah madaukake yayi musu ubangiji ta'ala ka kara mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah ka taimake jagororin mu a wannan kasa ya Allah ka dora su akan daidai Allah ka cusa musu imani da tausayin talakawa a cikin zukatan su ya Allah ka sa su zama masu adalci wa talakawa ya Allah ka kewaye su da mashawarta na gari waɗanda za su nuna musu gaskiya su yi aiki da ita ya Allah ka raba su da miyagun mashawarta waɗanda ba za za su gaya musu gaskiya ba ya Allah duk abin da suka sa na alkhairi a gaba Allah ka taimake su akai wanda suka sa a gaba wanda yake kuskure ne Allah ka ganar da su Allah ka gyara su ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka hada kan mu akan gaskiya ka hada al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya ka taimaki musulunci da musulmai duk inda suke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين